ka ji yaro ka tsaya kana kai da gidanku ka faɗa cikin gidan ba dalilin shiga ba da tun da muka tayi da sabo muka tayi yana ta amai da guda wai baba to yanzu yaya kun kai shi asibiti ko ba je ba ba je ba wallahi ba je ba ya ana me ina zuwa ba wannan magana ba ce ta kai ne me ka magana da ta kai da ya ce biyo ta gurin kan karbi dubu biyar a je hala a je asibiti nawa <laughs> dubu biyar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar kun shiga kamar kun shiga aljihuna kuwa haka Allah yake sha din ina kaba kaba da ita ashe akwai ta inzali. Eh, wallahi tallahi alaji. kaga da farkon ko daya biyu uku hudu da daya biyar eh, hudu ce kamar ya eh, hudu ce hudu ce ka ka dai ga da farkon ɗaya biyu uku hudu Kai yaro tun kana ciki mun wannan lissafi muka wuce shi to tsohon dan caca ne na ko da hudun ta biyar din nan ka hanzarta fa ai kokari a kai a yanzu ko yanzu kuwa yanzu kuwa kai ba to biyar ka zo ne ma ka ah, biyar kuka ga nan zuwa to to to Allah ya mai da alheri ai kukan bi ne